aka yi kamar faɗin Allah ne ke asallahu an ya فمن يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا أم فهمت والله يريد أن يتوب عليكم هكذا فلن نبي bayan an akwai izal ko an fahimta sannan na uku akwai kai ko kamar likai la ya kuna alal mu'minina haradu likai la ya kuna sannan akwai lan an fahimta akwai mai lan kamar lan ya aji akifina lan na bara ko sannan akwai mai wayannan su ne na huda a farko jiya mun akwai lamu Ali, an gani kamar yuridu Allahu li yubayyana lahu ko kun ga li yubayyana allama za mu ce lamu ta'ali wa huwa harfu jar yubayyana fi'l mudari mansub yan an al mudmara jawazan ba'da lamu Ali? kamar fadin Allah da yake wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi an gani ذاك اللام لام التعليل تبين فعل مضارع منصوب بأن المضمرة جوازا بعد لام التعليل sannan muka zo muka yi lamun juhu an gane wadda muka ce ita lamun juhu dole kana ya gabace ta ko lam ya ku mun buga misali da ma kana Allah liyazar almu'minina يقول قدم الله في سورة النساء بيتي لم يكن الله ليغفر له ذاك ما كان الله ليذر لم يكن الله ليغفر له وان اللام الجهود فلما كي ما اللام الجهود تيمت بعد أو دم أن إلى أو إلا فلما كي ما كان بعد حتى ko kamar hatta yanzu a na musa ana gani to sannan sai ne yanzu sai fa'u sababiya mun san sababi shine dalilin da ya sa aka abu shine sababi ana gani to shine malam yake lam yusi shi mutumin bai na ba Fa yi da babban lantana muna nawan ya sabba a kishi to ita fa'u sababiya dole a samu annafiyul mahadu ko a talabul mahadu me annafiyul mahadu korewa tsantsa dole ya gabace ta ko a talabul mahadu nema tsantsa ya gabace ta sai ta fa'u sababiya ana gani to kore wannan haɗin shi da harafi kamar nan lam harafi ne aiko irin su ma harafi ne la harafi ne sa Allah ya ce wallazina kafaru lahum naru jahannama la na. ko fayuqda wala yuqda alaihim fayamutu da haka la yuqda alaihim fa'un din da ke gaba fa'un ce sababiyya ba za ma a yi musu hukuncin mutuwa ba ballantana ya sabbaba musu mutuwa a wajen ana ganiya da shi ne yake lam harfu nafiyun wa jazmin wa qalbin mabnun ala sukun yusi fi'l mudari majzumun bi lam wa alamatu jazmihi السكون وفائله ضمير مستتر جوازا تقديره هو فاء الفاء فاء السببية أنا جانا يغضب فعل مضارع منصوب فنم مبني للمجهول فعل مضارع مبني للمجهول منصوب وعلامة نفسه الفتح هو فعل مضارع مبني للمجهول منصوب هو رفاء السببيه وعلامة نفسه الفتحة الظاهرة على آخره إن من شيء مبني بالمجهول كن قبل سام فاعل سيدي مسلمي ونائبه ضمير مستتر جوازا تقدير هو هو أنا جانيا شيء الطلب النطي المحض da muka faɗa ko a talibul mahadi a ƙarƙashin wannan umarni zai iya shiga ciki ko hani ya shiga ciki ana gane umarni ya shiga ciki idan umarni ya shigo ciki ai talabu nema ne idan hani ya shiga ciki shi ma mai talab nema ne to shi yasa ko ga yasa yake lam yusal bai yi tambaya ba fa yuji ba ballanta na tambaya ya sababa amsa masa ko ko fa ba ballan na ya amsa masa lam harfu na fayin wa jazmin wa kalbin magnin ala sukun ko yus'al lam yus'al ba a yi tambaya ba da haka yus'al za mu ce fi'ilin mudari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi a sukun ko amma kar a manta ka'idar da muka faɗa jiya muka ce fi'ilin mudari yana nan a gaba idan ana so a gane yadda ake gina shi akan mabni bil majhul harafin farko ana masa damma na kusa da ƙarshe kowane iri ne fataha ake masa da haka lam yus'al ba amma yi tambaya ba fa yuji ba ballanta na tambaya ta sabba bai amsa da haka za mu ce lam harfu nafiyun wa jazmin wa qalbin mabnin alal alal sukun sannan mabni lil majhul ana gane sai mu ce wa na'ibuhu damirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa alfa'u sai mu ce fa'u sababiyya يجيب فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد فاء السببية وعلامة نزله الفتحة الظاهرة علامة وفائله ضمير مستتر وجوبا هو جوازا تقديره هو أنا جانيا تكون قد لم يسيء da لم يسأل duka wannan wato annafi المهضم mahab korewa ne amma isna ilma arufa ai wannan talab ne ko an gani da haka isna ilma arufa ka aikata abu mai kyau fatana da shukura sai sabbaba maka samun godiya da haka isna fi ilu amrin mabnin ala sukuni li annahu sahihul akhir wa lam yattasil bihi shay'un wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta al ma'rufa shine ne مفعول به منصوب الفاء فاء السببية أنا غني تنال فعل مضارع منصوب بأن المضمر وجوبا بعد فاء السببية وفائله ضمير متصل وجوبا تقديره من أنت الشكر شين من مقبول به منصوب هذا كن ka kasance layyinar janib mai saukin sasanni fatu habba sai sabbaba sai a soka kun za mu ce fi amrin na fisun mablin ala sukun ko a jiya mun ce din da aka samu fi amri indi wato nafisi ne ba za a ce wa fa'il ba sai a ce ne wasu mahu. da haka irin nan gurin za mu ce wasu mahu. ضمير متصل وجوبا تقديره أنت كنت نعم أنا قاني نعم. لينا زي ما شيني كبر كنت نعم. منصوبا وعلامة النسب هي الفتحة الظاهرة علامة وهو مضاف الجانب شيني مضاف إليه الفاء ذا فاء من سببية هب ذا فتل مضارئ مبني للمجهول منصوب ko nifaqu sababiyya wa alamatu nazbihi alfataha adh-dhahirata alamin wa fa'iluhu damirun mustaqqu wa na'ibuhu damirun mustaqqu min jawazan takdiruhu a a fa tuhabba ya kani anta kun dina gaskiya fa tuhabba sai zaman su wa na'ibuhu damirun mustaqqu wujuban takdiruhu anta ana gani na'am to wannan idan mutum ya bibi qur'ani haka zai gani ko dai annafil mahadu ko kuma me asalabul mahadu dole ya gabaci fa'u sababiyya Allah yake wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi sai yake ne bai subbu Allah da wannan fa'un din fa'un cewa sababiyya la taj'al ma'a Allah ilahan akhara sai yake ne fataka uda maluman mazmuman makazula kun ga nata da kun ga yanzu wannan ne shi a'a la ta ja'al talab ne mahad an gani talab ne mahad dan dama mun ce umarni ko hanabi yana kasarin talabul mahad da haka la ta ja'al ma Allah ilahan akhar ai hali ne ko da haka fataka uda alfa'u zamu ce fa'u sabadiyya تفعل دام فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوب بعد قاء السببية أنا غاني أنا غاني كمن تنكر شيء لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ذاك شيء ما تندى طلبني معك تندى حالي من شاء لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى فتلقى الفاء ذا متفاء السببية يعني ana ganiya to da haka dole a faragul mahar to karkashin wannan ne za ka isa samun abubuwa da dama akwai fahamu wani lokaci tambaya yakan gabace ta kamar faɗin Allah da yake man zalla bi ko idullah billah fardan kun ga man zalla bi fahamu yi koyi billah fardan hasanan sai ce fa yudaifahu da ka fa fa ustabiyya ne yudaifa fi'ilun mudari'un ne mansubun bi an al-mutmara wujuban ba'da min ba'da qawl sababiyya kaman fadin Allah da yake fa hallana min shufa'a fa yashfa'u lana da ka fa yashfa'u fa'un ne da ka wannan istifham ana gane sannan akwai ruku an gane addu'a kenan kamar rabba na tamis ala amwalihim wa shidid ala min ala qulubihim fala yu'minu an ga da ka fala yu'minu fa wajen fa ne wa fa ne sabbiya ana gane wa kamar fadin Allah cikin suratul furqan da ya fada cewa awil fa ilayhi kanzun aw taqulu la budda lahu kam ne yake fada cewa ayan qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi innahu kana ghafurur rahima وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون kun ga laula wannan sahabi an gane kamar kwaɗaitarwa don me yasa wanzila ilaihi malakun fa ya kuna ma'ahu nazira ana gane to a dai rike wannan a dai gane cewa idan fa'u sababiyya ta zo an gane tana sabbaba fi'ili mudari ya samu ne ya samu nasu ba ya laita ni kunta ma'ahum fa'afuza fa'afuza to nan gaba in dai mutum ya gane wannan tun ragowa zai gane guraren ragowar da amma dai nan dole an fili ma'azu ko a ne ma'azu ke gabata ta mu karanta ka'idar ينصب الفعل المضارع أنا مفعول مضارع فتحة لأن مضمرة أن قوية وجوبا دول بعد فاء السببية باين فاء السببية المسبوقة wacce aka gabace ta na fayin au talabi da nema ko kuma me ko korewa ko hanko nema ana ganewa sai ya ce ne بعد واو المعية باين واو أنا وفعل المضارع نسبة باين واو المعية معية لم يفعل الأمثلة مثال لم يفعل الخير ويندم جسم لك فعلي يا بيو بايا يا da duk kaga fi'ili sannan kaga abin da ke gaban shi matukar ba aka fi bane yayin wannan ana gane lam ya fa'al da bai aikata alheri ba wayan dama ballantana yi ko wayan dama ko ballantana yi na dama lam دام في حرف نفع وجزم وقلب مبني على السكون يفعل فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون لكن حركت الكسرة لاتقاء الساكنين أنا وفائله ضمير مستتر منه أه. آه جوازا تقديره هو هو انبياء من جواز الخير حين مفعول به منصوب الواو رامت في واو المدية يندم رامت في فعل مضارع منصوب بأن المدمرة وجوبا بعد واو المدية هي وفائله ضمير مستتر جواب تقديره هو أنا جانيا نعم. لن يواسي الفقير ويمن عليه بي أين وتو الهير قتل كمبا بل لن تناهلي مصهول لم لامتي حرف نفين وجزم وقلب مبني على السكون نعم. هو, هو يواسي fi'ilun mudari'un majzumun filam wa alamatu jazmihi sai mu ce me a'a ko wa alamatu jazmihi as-sukun ولكن حركت حركت الكسر لجزاء الساكنين وفائله ضمير مستتر جواز تقديره الفقير شنو مفعول به منصوب واو دامت واو المدية يمن فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعدم واو المدية وفائله ضمير مستتر جوازا تقديره عليه الجار والمجرور لا تأمر بالسرق kada kai umarni وتكذب gaskiya wa takka لا kai kuma kai ƙarya ko kuwa تعموا فعل مضارع مجزوم بلا الله وعلامة جزمه السهول وفائله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت بحرف جر الصدق اسم ضرور بالباء الواو دامت واو المجية تكذيب فعل مضارع منصوب بأن المدمرة وجوبا بعد واو المجية مهية وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة علامة وفائله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت لا تنظر إلى قلوب الناس كذا كذبين كلام أيبك متاني وتمهل قلوب نفسك أنك كي واسيد أيب كنك لا حرف نادية وجزم تنظر قامت في فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون أنا جانيا وفائله ضمير مستتر مذي زما وجوبا تكثيره من أنت إلى ذا مسلم حرف جر مبني على السكون ويوبي اسم مجرور بإلى وهو مضاف الناس مضاف إليه الواو واو المي واو المئية kun gina irin mudari'in mansubin bi an al-mudmara wujuban ba adamin wawul maiya wa fa'iluhu damirun mustatirin wujuban taqdiruhu anta uyuba shine ne مقبول به منصوب وعلامة نزله الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف نفس شينه مضاف إليه أنا ثانية نعم وقاشلا أقصى القائدة قائدة أبو هد سوى za ku ga kawai din ma hatta wannan bayawa suke da shi la ya yansabu al-fi'l al-mudari ana li mudari fataha bi an da an mudmaratan boyayya wujuban dole da wawul ma'iyya bayan wawul mai amma ya zamanto al-masbuqa wacce aka gabace ta bi nafiyin aw talabi ita ma ya zamanto kurewa ne yazo ko kuma mai mai ma shi yasa za ku ga lam ya khaira an gane korewa ne lam yuwafil fasiri shi ma mai korewa ne amma la bi bisirki wa ba ai wannan kala ne ko la tanzur ila ulubin nas wannan shi ma mai talab an fahimta yi to yanzu waɗannan su ne abin da suke nasaba ga fi'ili mudadi ga baki daya a duniyar na hau eh, sun tsari mu ji sai jawazin jawazin fi'il mubari kun karanta a na daya kayan aiki guda nawa ne suke jazma ga fi'il mudari eh? guda uku ne akwai ne lam akwai la annahiya akwai in al-shar'iyya barakallahu fikum wa hasanallahu ilayka to yanzu sai al'adawatin lati ta jizuma fi'ilan wahida kayan aikin da suke yin jazama ga fi'ili guda ɗaya a can a baya lamkun karanta dama tana yin jazama ga fi'ili mudari guda ɗaya ko da kuma lami la annaja amma in a shafiya ta jizuma fi'ilai ne mudari aini ana ganiya to gashi nan al’adawatu lati ta da zai mu fi’ilan wahidan kayan aikin da suke yin da zama ga fi’ili kwaya ɗaya da haka yi sai ku haɗa da wannan sai zama to shi ne na hudu cikin adawatu na da ga fi’ili mu da cikin da uku aka karanta a auna daya ko kabir al’ulamu yaro ya girma amma walin ma ya ta hazzab hanyar hankali da haka za ku ce kabira fi'ilun mudar fi'ilun madin mabnin alal fathi la mahalla lahu al-gulam shine ne fa'ilun marfu'un wa alama rafihi ad-dammatu adh-dhahiratu alamatu to karatun mu sai ku ce an gane alwawu sai ku ce wawu al-hal walamma al-hali har an gane to lamma shine karatun mu lamma za ku ce harfu na fuyu an gani harafi ne nawa na korewa wa jazmi sannan yana kawo mai jazma ga fi'ili harfu na fuyu wa jazmi an gani harafi ne na fiyu da jazma an gani sannan wasu ne wata wakuɗi yana nuna abin yana ci gaba sannan har yanzu ana jiran wani abu su yawo ƙalafin a a'rabu amanna kullum lam tu'minu walakin qulu walamma yadda yadkhul imanu iman fi qulubikum walamma har yanzu dinnan da ake magana ko kuwa har yanzu al gulamu walamma ya tahazza har yanzu dinnan da ake magana fa am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya ya'tikum har yanzu dinnan bai zo muku ba مثل الذين خلقوا من قبلهم نعم. أنا جاني نعم لا تلام في يتحذف فعل مضارع مجزوم بلم بلا بلما وعلامة الجزم سيم سيم السكون وفائله ضمير مستتر جوازا تقديره هو ذهب الرسول dan sakon ya tafi walamma ya har yanzu ذهب فعل ماض مبني على الفتح الرسول فاعل مرفوع alwawu za mu ce wawul ne wawul hal lamma za mu ce harfu nafiyin wa jazmi wa istimrarin wa tawaqqu'in harfu nafiyin wa jazmin wa wa an مبني على السكون يعود فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه السكون وفائله ضمير مستتر جوازا تقديره هو هو badal amiru kasar shugaba ya gina fada amma walan ma yakun har yanzu bai zauna a ciki ba bana fi'lun madin mabnin alal fati al muqaddara alal alal alif bana amin min zuhuriha at-ta'azzur bana al'amiru amiru shine min fa'ilun marfu kasarun shine min maf'ulun bihi mansubun al za mu ce wawu min لما فعل لما حرف نفع وجزم وقلب واستمرار وتوسل يسكن فعل مضارع مجزوم بمن بلما وعلامة جزمه السكون وفاعله ضمير مستتر جواز تقديره هو توجودا دافتي في محل نسم مفعول به duk lokacin da kuka ga bamiri ya haɗu da fi'ili to da'iman zai zama to fi mahallin su mafulin bihi in dai wakilin suna ya haɗu da fi'ili wakilin sunan kowane iri ne ko to zai zama to fi mahallin su mafulin bihi to shi yasa wani lokaci yakan zama fi mahallin su mafulin bihi muqaddam wani lokaci ya zama aka haka ina fata an gane sai sai ne rabar zaru shuka ya yi daɗi amma wannan ma yi usat har yanzu ba a girbe ba دام تطاب فعل ماضي مبنون على الفتح الزوء شينه فاعل مرفوع الواو واو المثل واو الحال مبنون على على السكون لم وعلى الفتح لما دام في حرف نفي وجزم وقلب واستمرار وتوقع مبني على المن مبني على السكون يبسط لامة فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم بلما وعلامة جزمه ونائبه ضمير مستقر جوازا تقديره هو هو an gani yanzu wannan shine abu na nawa hudu muna da lam da la'an nahiya da mai in asharfiya yanzu mun samu lamma nawa kenan hudu cikin abubuwan da suke da sama ga fi'ili ko to akwai kuma lamun amri lamun ta umarni shi yasa ba za ka iya ba da umarni ba ga mutumin da bai kusa in ba ka amfani da lamun amri domin umarni da'imin in kai shi za ka ga wa fa'iluhu ya karzama an ana gane an gane yanzu mutumin da bai nan yana gida kana so ka ba shi umarni cewa ya abu kaza ya za ka yi Hmm? ba a ci ba daga nan an bugo ma waya an cewa ne yakin abakar kana so ka faɗa mu wanda ya bugo ma waya a baki ya za ka ci an ce aliyu ya ki zuwa makaranta an yi an yi tafiya ki tafiya eh? ya za a faɗa hmm? Hmm? a'a za ka faɗa kuma umarnin kai da shi ya zama wannan kuma ana shi kake ya zauna gida umarni ne da za ka bai ya za a ya za a ce an gani to a irin nan sai ne ka shigo da lamun amai ka ce ya zahab aliyu lalle aliyu ba na makaranta ya zahab aliyu ilal madrasa ana gane to gashi nan ya tajannaba kasaratul miza ko tani ba ko na litajtaniba kasaratul litajtaniba amma ya kamata ya zama da su litajtanib kasaratul miza kan yi kan kiwon ba da ka allama za ka ce lamul amali an gani iskan sika fi fi'ilin mazari'in majazumun bilamil amri wa alamatu jazmi asrukun wa fa'iluhu damirun mustaqirin wujuman taqdiruhu anta anta كسرت شين مفعول به منصوب وهو مضاف اليه زاي شين مضاف اليه ليفتح علي علي للناصرة للي افتح مع علي اشي انجين يبود عند من يقول هو da haka li lamal amri mabnin al kasri يفتح علامة فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون kunga aliyu shine ne fa'ilun marfurun dan shine ne aikin bugiya annafida shine ne maqulun bihi mansur in kullu insanin amalahu Lallai, kowane mutum ya kyautata aikinsa Allah mu zamu ce lamul mai لام الأمر بالإن فعل مضارع مجزوم بمن بلام الأمر وعلامة جزمه السكون كل شين فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف إنسان شين عمل شين مفعول به منصوب وهو مضاف والهاء من مضاف إليه liwakil sahirukum kun lalle karamin cikin ku girma babban cikin ku Allah mu mu ce lamu ne liwakil za ce fi'ilun mudari'un majzumun bihi bilam amri wa alamatu jazmihi as-sukun sahiru shine fa'ilun maf'ul ko مضاف كن مضاف إليه bi مضاف كن to shine Allah ya ce li yunfi qudu sa'atin kun ga li yunfi za mu ce Allah mu lamu ne yunfi fi'lun mudari'un majzumun bi bilam al-amr wa alamatu jazmihi as-sukun an ga ana gane don me ya faɗa a suratul hajj thumma yaqdu tafaqahu wal yufu zuhura wal yatawafu bil bayt al-atiq duka lamul amr da shi yasa wani lokaci za ka ga akan shafe ta a karina a wajen magana kai ne za ka kalli fi'ilin ka gana akwai lamul amra a kamar kulli ibadiyar ladina amanu mai Allah yake a a kulli ibadiyar ladina amanu bi qimu salata eh ba ga qimu ba aiki ne da aka yi masa nasaba ta hanyar shafi nuno mai masa nasaba akwai lamul amri ma'ruf kulli ibadiyal ladina amanu bi yuqimu salata wa yunfiqu mimma razaqnahum li yunfiqu mimma razaqnahum ana gane shi yasa yanzu faɗin Allah ta'ala da yake kullil mu'minina ya gudu ya kuke fassara shi kirin ɗebo to tun da kuka fassara shi kurin to akwai lamar amri ma'azuka wa kullil mu'minina ya gudu na min abu sari ويحفظوا ليحفظوا فروجهم li ya hafazu furu da hanku ana gane نعم karatu ana gane ko eh to mu je daga cikin kayan aikin da ta jazimu fi'ilan an wahidin suke yin jazama ga fi'il mudari kwaya daya akwai lamma wa lamul amri akwai kuma lamun tami ta umarni wal'ula na farko lamma kenan ko na faya tana fa'idantar da korewa kalam kamar lam ko ke sa muka ce harfu nafiyin ko wa jazmi gaira sai dai annan nafiya biha korewa da ita lamma yastamiru yana ci gaba ila zamanin kallon har zuwa lokacin da ake magana amma lam ba ta ba da wannan fa'idan. ko kuwa in ka ce wa lamma har yanzu din nan ba abin yana nan yadda yake da canza ko kuwa za a bar rasulu wa lamma yau har yanzu din nan ba ka kai tsammanin ya dawo bai fa dawo ba ko kuwa shi yasa maka ce harfu na kuyi wa jazmin wa istimrari wa ci gaba wa tawakkuin sannan ana jiran ko abun har yanzu ana gane wa saniya na biyu shine lamar amna ko تجعل المضارع سنة tana sanya واتو مضارع مفيدا ينا فائدا تروى للأمر غوا وأمري أنا yanzu kayan aikin da suke yin ya zama ga fi'ili mudari guda daya nawa ne A'a hudu ne muna da lam da lamma da haka ne haka ne muna da lam da la'an nahiya da lamma da lamul min lamul amri haka ne to mu je na gaba al al'adawatul allati tajzimu fi ilmi kayan aikin da suke jazama da fi'ili mudari guda biyu haka ne al'amfila misali man yusrif fil akli duk mutumin da ta gurin cin abinci ya tamtu zai kumbura ko za mu ci man ana gane a na ɗaya dama kun karanta ƙwaya ɗaya shine in ashafiya tana yin jazuma ma duk ile guda nawa guda biyu an gani? to yanzu ga man za mu ci man mu shafi lil'aqil suna ne na shara'i na masu hankali ta jizimu fi ilailin mudara'ai ne mabnin alasu ana gane يفرق دام متفعل مضارع مجزوم به بمن الشافية وعلامة جزمه السكون وفائله ضمير مستتر جوازا تقديره هو في الأكل الجار والمجرور يختم دام متفعل مضارع مجزوم به بمن الشافية وعلامة جزمه السكون كما وهو جواب الشرط وجزاؤه وفائله ضمير مستتر جوازا تقديره هو هو انا غاني نعم هكا من يتعب fi sigarihi duk mutumin da ya sha wahala a rayuwarsa yana karami wajen neman ilimi to ya tamatta zai ji daɗi fi sigarihi idan girma ya zo masa man za mu ce a ismu shartin lil'adil ta jizimu fi'ilai ne mudari'ai ne mabnin alin alas sukut يتعب لامة نعم فعل مضارع مجزوم بمن الشرطية وعلامة جزمه السكون سيمة وهو فعل الشرط شين أيك شرعي نعم. وفاعله سيمة سيمة ضمير مستتر جوادا تقديره في حرف جر سجر اسم مجرور بفي وهو مضاف والحاء مضاف إليه يتمتع لامة نعم فعل مضارع مجزوم بمن بمن الشرطية وعلامة جزمه السكون ana gani sai mu ce wa huwa jawabin sharti wa me wa jaza'u shine jawabin sharadin kuma shine sakamakon wa fa'iluhu damirun mustatirun jawazan taqdiruhu fi kibarihi shima al-jar wal majrur ana gani man yastani duk mutumin da ya nisanci azan nasu cutar da mutane yanzu zai tsira min azahum daga cutar ko man za mu ce ismu shartin lil nan ba harafi bane suna ne me bambancin suna da harafi suna zai iya tsayawa a mahallin wani abu amma sharafi suna harafi ba zai tsaya mahallin komai ba inda ka gan in dai suna ne in dai harafi ne to la mahalla lahu min al amma suna inda ka gan shi zai iya tsayawa a mahallin wani abu da haka man za mu ce ne ismu shartin lil يلزم فعلين مضارعين مبنون ألم ألا السكون يجتنب لا متفكر مضارع مجزوما بمن لمن الشرقية وهو فعل الشر وعلامة جزمه وفائله ضمير مستتر جوادا تقديره هو هو هذا شيء من يجتنب دون بين سمسي هذا الناس يتوتر هذا شيء مفعول به منصوب وعلامة نسبه الفتحة المقدرة على المثال منع من ظهورها التعذر لأنه من لأنه من لأنه اسم المقصود من يولى كراتين وهو من مضاف الناس مضاف إليه نعم. ينجز سيرا ينجز متفئل مضارئ مجزوم بمن الشرطية هو وهو جواب الشرط وجزاؤه كما تشوى علامة جسمه آآ آه آه. شين حذف حرف الإلا حذف حرف الإلا وهو المثل وهو الواء والدمة دلت على ذلك نعم هل وانا كراتن أبا نعم وهو فعل مضارع مجزوم بمن الشرطية وهو جواب الشرط وجزاؤه وعلامة جسمه كم حسب حرف إلا وهو الواو والضمة دلت على ذلك هكذا ونائبه سيمتيز آه وفائله ضمير من جواز تقديره من هو وهو من حرف جر على سيمتي اسم مجرور بمن بمن سوى سنان مقصوري كما دام أكون كرنت أهالة الجر لهالة النسب duka ana kaddara alifin ne a kanta sai mu ce huwa mudafu min harfu jarin ala ism majrurun bimi min wa alamat jarri al kasra al muqaddara al alif mana min duhuri at ta'azzur li anna ism al maksur wa huwa mudafun hum mudafun ilayhi man yusafir duk mutumin da ya tafiya ko sai tazdad tajaribu to in kana tafiye tafiye sirrai kan kaɗe taro man za ka ce ne isa musharfin lil'asar ta ke zama su ilayna mudari aina babini na ala su misafi ka ce su ilin mudari in bada zama biman wa alamata jazmihi a sukun sai ka ce wa huwa fi ilin shar wa fa'ilu da mirin muskatirun a'a yusafir jawazan taqdiru hu kuwa, huwa tasdadit za ta karu me za ta karu tajarib sai ka ce tasdadat fi'lun mudari'un majzumun bilan biman ash-shartiyya wa alamatu jazmi السكون سيكت وهو فعل الشرط za ta الشرط A ta كيف me matsayin a ta التجاوب a duba da kyau a gani akwai kamata in dinga barin ku kuna fitulun tazdadat za ta karu mai ce za ta karu tajaru me matsayin tajaru kuma ta ga'idar da muka bara a ba mun ce duk lokacin da aka ce an yi abu ba za ka binciko waye ne a'a tazdadat ba ba'il ne matsayin in kuma ku riƙe wannan ƙa'idar ba ba akwai matsala ba in aka ce an yi ka duba ka ga waye ne duk wanda ka same shi yayi shine wa domin kullu fi'lin la budda lahu min fa'il tun lokacin da aka ce an yi aiki to dole akwai wanda to duk wanda ka same shi yayi shine wa shine fa'il da aka fa'ilun marfu'un wa alamatu rasihi addamma su abahiratu ala akhiri wa huwa mudafun hu mudafun ilayhi an gani temi a a'a ai ba gama ba dan uwa ba gashi nan ba na biyar matar da sirmin malika fuka da abin da ka ajiye na ka to zai maka amfani sai ka ce ma ismu shartin da zai da ake wancan man lil'aƙil wannan da zai da da da ake an gani kamar wa ma taf'alu min khairin ya alamu Allah da haka za ku ce ma isu mu shabdi labari akil ta jizimun fi ilayni mudari ainihin mabnin alaikun taddakir za mu ce fi'ilin mudari in majazumun biman azima a shafiya wa alamata jazmi shi ne mai asukun wa fa'iluhu da mirin wa huwa fi'ilu shi ne aikin wa wa fa'iluhu da mirin musikirin za mu ce wujuban takadiru a'a ma taddafi duk abin da anta min malika aljaru wal Yanfa uka bi amfani ka yanfa za mu ce fi'ilun mudari'un majzumun bi bima ash-shafiya wa alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu wa huwa jawabu ash-shart wa jazaa'u wa fa'iluhu sai mu ce damirun mustatirun jawazan taqdiruhu min huwa a yanfa'uka zai amfani ka ku da kyau ba idan jumla fi'iliya ka kasa nemo fi'ili a cikin ta bayan ka ce an yi to la ba kai komai ba haka duk lokacin da kace wannan mubtada ne kana bin ka ba ki ka nemo ina ka ba kai yasa kuma za ku ga jumla guda biyu ko muke da shi imma fi'iliya ko ismiya duk abin da ba wannan ba sai dai zama shubuhu jimla. wanda a ƙarƙashinsa akwai aljaru wal majaru akwai zarfu zamani akwai zarfu makanin duk suna ƙarƙashin jibo juna to duk lokacin da ka ce an yi to dole fa sai ka nemo wanda yi ana na shi yasa za ka ga idan kana karatun littattafan wasu malaman wani malamin wallahi zai kawo fa'ili sai ya tsallaki ya tafi layi na uku sannan zai kawo fa'ili kamar faɗin Allah madaukakin sarki da yake laisa alal a'ama eh idan nasaru lillahi wa rasulihi to wanne ne a cikin suratul tauba ولا على المرضى ولا من لساء قلت لا أجد فيما أعملكم عليه بشير وين بين فرقم ليس على الأعمى ليس على الأعمى سورة الفرج نفس سورة الفتح نفس من سورة التوبة to mu je in aya ta biyu ba shi ba aya أنا gudu mu ne ana gane to yamba zai zama fi'ilun mudari'un majzumun bimi bima ashkafiya wa alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu damirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa wa huwa jawabu shart wa jazaa'u wal kafu dinnan zai zama fi mahallin nasu maqulin bihi yanfa'uka zai maka amfani an fahimta an gane Mami. ma su bai min wata suka duk abin da ka so na lokacin ka so can dam alai sai ka ne dama a kan shi ma za mu sai har ismu shafin da zai ra'adil ko ala sukun بما الشرطية وعلامة جزمه وفائله ضمير مستتر وجوبا min هو أنت من حرف جر وقت اسم ضرور من وهو wa والكاف مضاف إليه تندم لكن ندامة يوم من تندم فعل مضارع مجزوم بمن بما الشرطية وعلامة جزمه السكون أنا قاني نعم هي من وهو جواب الشرط وجزاؤه وفائله ضمير مستدل وجوب التقدير هو أنت أن قاني عليه يوم سيما الجار والمجهول ما تكلم abin da ka fata na dukiyar wani mutane tuttagaran sama na sai ka biya kuɗinsa kuwa amma za mu ce ne ita mu shafi da zai da ake mabinin alal sukun tuflisti ilin mazari'in majazumin zuma a shafiya wa alamata jazmini shi ne a ana gani ya sai mu ce wa huwa me a'a wa huwa fi ilin shi ne aikin mai وفائله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت تقرم دام فعل مضارع مجزوم دماء الشرطية وعلامة جزمه وفائله ضمير مستتر وجوبا تقديره وهو جواب الشرط وجزاؤه ثمن شيني مفعول به منصوب وهو مضاف والهاء مضاف ما تنفق في الخير duk abin da ka ciyar a cikin aikin alheri to kudu da bili za a saka maka da ko ma اسم الشرط الذي لآجل تجزمه إليه مقال أين مبنين أن يسكتوا أنا غانيا تنفيذ فعل مضارع مجزوم بما الشرطية وعلامة جزمه السكون أنا غانيا وفائله سيما سي ضمير مستتر وجوبا تقريره وهو فعل الشرط شين أي كلمة شرط خير الجار والمجرور تجزع تجزع لا أتاكا مكفو لما تجزع فعل مضارع مجزوم بما الشرطية فعل مضارع مبني بالمجهول مجزوم بما الشرطية wa alamatu jazmihi sai mu ce ne hasbu harfu illa wa huwa al wa huwa al wal fatahatu dallat ala ala zalika an gane bihi الجار والمجرور كوكا ونائبه ضمير مستقل وجوبا تقديره أنت أنا جانيا تو هل ويو عند من شيء دمن دما اسم الشرط ne to akwai abin da za su kiyaye a wajen liƙirama idan mutum ya ce man ya yufrid fil akal ya yaktam to zai ce man mu sharfin lil akal zai ce ta mu fi da tajzimu fi'lain mudari'ain mabniin ala sukun fi mahall raf'in mubtada an gane kan karatu idan ya gama gabaki ɗaya da li'rabin jumla zai ce wal jumla fi fi'liya fi mahall raf'in khabar nawa na mubtada ana gane da haka yanzu idan ka ce man yi fil akali ai mun ce akwai bambanci tsakanin harafi da suna ko ita in harafi ke ba suna ba ne da haka ba za ta zo a mahallin komai ba ana gane ba amma man tun da suna ne ba harafi ba ne to tana zuwa a mahallin wani abu da haka za mu ce man za mu ce isa mu sharfi ko lil'aƙi تجزم إلينا مدارئين مبنين على السكون في محل رفع من مبتدا يفيد دام تفعيل مدارئ مجزوم بمن أشر فيها وعلامة جزمه السكون كما وهو في من الشر وفائله ضمير مستتر جوازا تقديره هو هو عندي ونن في الاكل الجار والمجرور ya san shi ne jawabi na shari'i din to idan ka gama sai ka ce wal jumla fi'liya yunfarid fil akhli fi mahall raf'in khabar mubtada nan man to haka ma wannan ma tadakhir min malika ما رمتي اسم شرط لغير آكل تجزم فعلين مضارعين مبنين على السكون في محل رفع من مبتدا جملة تبيو غبا إن كزم الإعراب سيكة في محل رفع خبر nawa. na muftada an gane kan karatun an gane yanzu to mu je ba ka'ida za ka karanta ba a cikin nan da ya gama kawo al'amsila ɗin hada wa haka adwatul kufra ta'malu hadha al'amal wa tufidu shar wa ilayka bayana an ga guru na'am ka ga guru na'am eh ilaika bayana hawa ijma da ma'ani ha ana gani ya to bari mu karanta kuma ijma ko wahiya ka in ka wahiya ka in tufiri shart nan, yanzu kenan banda in a sharbiya da kuka karanta a baya cikin kayan aiki da suke kawo nasuba ga fi'ili a jazma ga fi'ili mudari guda biyu da yanzu kun karanta man a shafiya ko na kun karanta mai ma ita ma tawa da sharafi to gashinan izma akwai izma wahiya ita izma ka in tafi da shar kaman in take wajen fa'ilantar da mai sharafi wa ha misalin ta izma ta fa'al sharran tunta in dai ka aikata aikin sharri to sai ka yi nadama ana ganewa ana ganewa to izma a nan ita ma harafi ce kamar kin. ana gane da ka izma za ka ce harfu shartin wa jizmin ta jizmin fi ilayin mazari ayyun mabinin alin alif su kudu an gane tafa'al za ka ce fi ilin mazari in majizumin bimi fi izma wa alama ta jizmin al-sukun wa huwa mai wa huwa fi ilin shafi wa fa'ilu hu zamirin mustahilin wujuban takadiru anta sharra shine ne maqulun bihi mansub to tandam zaka ce fi'ilun mudari'un majzumun bi ne isma wa alamatu jazmihi السكون وهو جواب الشرط ومن وفائله ضمير مستتر وجوبا تقديره من أنت أنا غانيا kenan yanzu mun samu harafi guda nawa akwai in akwai ne to haka sai me mahama wa iya da gairin kama an gani akwai mahama ita ma ana amfani ita ga abin da yake ba mai hankali ba ne kamar ma a mm. ba man faɗa cewa matar da turmin malika yin fa'uka ba to haka wa misalin ha misalin ta shine mahamatun sifil khairi ya kulifu Allah da abin da ka tsira a wajen aikin alheri Allah zai ninninka kama. an gani da haka za mu ce mahama ana gani za mu ce mai ma'ama ko za mu ce ismu sharɗin ne lagairi adil da bi zama fi ilayin mudari aini mabnin ala sukun ana gani تنكس لا مصير في إلى مدار مجزوم بمي بما أمعها وعلامة جزمه السكون وفائله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت سيمة وهو في إلى الشرشين أيك وشرشين في الخير الجار والمجرور يخلفه an gani yukuli ko zai ninninka waye zai ninninka eh yukhlifu Allah zai ninninka waye zai ninninka Allah ina fa'ili yake a nan gudu? yukhlifu Allah lafzul shi ne fa'ili wa za a wa shi wanda ya ciyar da haka shi din yanzu makulin shi dan aikin wa a kansa zai yi to a nan gurin sai ku ce yukhlifu فعل مضارع مجزوم بمهما وعلامة جزمه السكوت سيكتي وهو جواب الشرط وجزاؤه هو سيد منتو ضمير للغاية مبني على الضم في محل نسم مقول به مقدم الله لفظ الجلالة سيد منتو شيني قائل مؤخر قادنا مكو مغانا تجنكو ضمير يا حق فيه ko ya zama fi mahallin kai ko fi mahallin nasbin maqulun bihi muqaddam yanzu da an koyi fa'ili anan lafzul jalala aka fi yukhliqu kun ga yukhliq ne da mafi'ilin mudari'in majzumun ne kawai bi ma sai zama fa'iluhu huwa hudin zai zama fi mahallin nasbin mai maqulun amma an kawo fa'ili a gaba to hudin fi mahallin nasbin maqulun bihi muqaddam lafzul jalala shine shine fa'ilin mafu'ul ana gane sai ne mata sannan akwai mata wahiyar zamani ita ana amfani da ita ga zamani an gane wa misalin ha misalin ta ne mata ya safir fi duk sanda dan uwana zai yi tafiya ko safir ma auto zan yi tafiya mai Na haka da mu ce mata su sharfin ko an gane sai mu ce lil zaman مبني على السكون يسافر فعل مضارع مجزوم بمين بمتاع وعلامة جزمه السكون أنا غاني أنا غاني كواي لي أخي أخي تنقو أنا تو أخي تم تفائل مرفوض وعلامة ربه الضمة المقدرة على ما قبل يائل متكلم من ظهورها اشتغال لمحل بحركة المناسبة وهو مضاف ولياء مضاف إليه وساطر فعل مضارع مجزوم بمتى وعلامة جزمه السكون وهو جواب الشرط وجزاء وقائله ضمير مستتر وجوبا تقديره من أنا أنا مع أنغاني ظرف مكان وظرف زمان منصوب هو مضاف هو مضاف إليه sannan akwai ne وهي للزمان hiya lizzamani ita ma ita ma ana amfani ita ko sa'alu ayyana yawmal qiyama wa misaluha ayyana tunadi ajibka duk zamanin da kai kira zan karɓa maka da haka za mu ci ayyana za mu ci harfu shartin ko ismu shartin wa jazmin ko da mu fi mu dari aini mabnin ala fath tunadi za mu ci fi'ilun mudari'un mu bi bi ayyana wa alamatu jazmini sai mu ci harfu illa wa huwal al-min ya wal kasaratu dallat alami duk lokacin da kaga fi'ilin da ya kamata ya samu jazma kaga isra in dai ba iltika ustakine ne bane ko kaga damma ko alif ko fataha to an share harfu illa ne da haka mu ci tunari fi'ilin mudari'un majzumun bi ayyana an gane Wa hasu جزمه illa wa huwa liya wal والكسرة dallat alami وفائله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت وهو فعل الشر أجبك دن أمسى مك أجب فعل مضارع مجزوم به بأيانا وعلامة جزمه السكون أنا غانية نعم an gane wa fa'ilahu da mirin mustaqirin wujuban taqdiruhu ana an gane sai zama wa huwa jawabu shartu da za'u wal kafu ujib zan karba maka ka kai din nan sai zama wal kafu damirin ne an gane mabnin alal fati fi mahallin nasu mafulin ne ujibka amma da yake ujibka wa aiki ke amma dan da yake ujibka yanzu kafin din fi mahallin nasu mafulin ne ana gane sai ne sai aina wahiyya lil makani ita ana tambayar guri ne da ita ana gane an gane wa misaluha misalin ta aina tazhab duk inda za zaka tafi ashab ka zan abokance ka an gane za mu ce aina ismu shart lil makani mabni alal fasi an gane an fahimta yi sai mu ce ta fi'lun mudari'un majzumun bimi ya aina wa su alamatu a sukun. سيما سوى فائله ضمير منفصل وجوبا تقديره من وهو منه فعل الشرشين أي جن شرعي جو وصاحبك وصاحب فعل مضارع مجزوم بمن لأين وعلامة جزمه السكون وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا أنا سيدم وهو من وهو جواب الشرط ومن وجزاؤه wal zai zama to fi mahallin nasu ne maqulun ana gane sannan akwai anna wa hiya makani ita ma wa misaluha anna yanzil zu karami yukura duk inda ma ya sauka to ana karrama shi ana ga ru ilmin ma abucin ilimi ya sauka yukura ana karrama shi da haka za mu anna za mu ismu shartin a ismu shartin ko للمكان اسم شرط للمكان مبني على السكون تجزم فعلين مضارعين مبنيين على السكون ينزل زامن فعل مضارع وكلا لك قرآن أن دي عند ينزل يسوكا ذو كرم ذو علم ما أبوتين علم an gani to duk inda yanzu ya sauka waye mai sauka ilimin yanzu mai matsayin zuwa ilimin ba ilimin da haka za mu ci an na za mu ci ismu shartin lil da jizumu fi ilaini mudari aini mabni na ala sukun ana gane yanzu za mu ce fi ilin mudari in majazuman bi ne bi anna wa alamatu jazmi as-sukun ana gane sai mu ce wa huwa fi ilin ne aikin wa waye mai sauka sai mu ce zu ma to nan gurin za ku ce zu za mu tarar da irabu a nan gaba sai ku ce fa'ilu marfu'un wa alamatu raf'ihi alwawu wa alamatu raf'ihi alwawu niyabatan an ad-damm li annahu min min asma'il khamsa ko min asma'i min asma'i sita wanda mutum ya faɗa yayi ana cewa asma'ul khamsa ana cewa asma'ul sita an gane sai mutum ya ce wa huwa mudafun sai ce zu a ah, sai ce wa mudafin al'ilmi shi ne. to yi kurim ko yi kuram za mu ce fi'ilin mudari'in majazumin bimi bi anna sannan mabni lil majhul ne ka amanta yi kuram za a karrama shi da haka yi kuram fi'ilin mudari'in mabni lil majhul majazumin bi anna wa alamatu jazmihi السكون هو سيمتي وهو جواب الشرط وجزاؤه ونائبه ضمير مستتر جوابا تقديره uwa ana gani ya sai mai haikuma akwai haikuma ita ma wasiya lil makani ana amfani da ita ne dan wuri an gane ne mai wa ha misalin ta haitu ma yanzil duk inda ruwa ya sauka yin mazdar za ka ga shuka yana karuwa yana ci gaba nama yin muku to haithuma اسم mu ce ismu shar'in ko lilmakani تجزم مضارعين مبنين على السكون ينزل لامة فعل مضارع مجزوما بمثل بحيثما وعلامة جزمه السكون وهو فعل الشر مطر شنو حيث ما ذكي ينزل مطر هو أي سوف كيني فائل مرحيل أنغان كو ينمو ذيك أهو لأنك ينمو داما تفائل مدارع مجزوم من حيث ما وعلامة جزمه حس وحرك إلا وهو الم وهو الوا والضمة دلت على مثال على ذلك وهو فئل الشرط الزرء في نمي فائل أنا دانيا نعم. sai kaifa ita ana amfani da ita lil hali ga hali ne an gane kaifa ma tu'amil sadiqaka ka irin yadda kai mu'amala da abokinka haka zai mu'amalance ka da haka za mu ce kaifa ma za mu ce ismu lil lilhal ismu shartin mai lilhal ta jizi mu fi ilaini mudari'aini babnin alassuku to amin fi ilin majazoman bime بكيف ما وعلامة جزمه أنا jazmihi ana ganewa ضمير مستتر وجوبا تكبيره أنت وهو فعل الشرشين أي أيكم شرط صديقة شين مفعول به منصوب هو مداف والكاف شين يعاملك هي معاملة لك يعامل لام فعل مضارع مجزوم بمثل kaifama wa alamu fi jazmihi as ana gani ya wa fa'iluhu damir mustatir jawadan taqdiruhu huwa yu'amil fi mu'amala da kai huwa fi da ana gani ya sai mu ce wa wa huwa jawabu shart wa min wa jaza wal kafu da mu ce a a aita haqi ibin inda fi ne da man to fi mahallin nasin maqulin amma idan ta haɗu da suna ne to da'iman za ka ga kan zo ne a mahallin jarra na magafin ilimi in suna ne amma in dai fi'ili ne da miri ya haɗu da shi to fi mahallin ne su makulin biyu kamar iza ja aka an gani ba ga ja'a ba ga ka kaɗin ba da miri ba ja a ba mai ba fi'ili ba ne to tun da fi'ili ne ya zama to tun da fi'ili ne ya haɗu da zamiri kafin ɗin fi mahallin na sun makulin yi. ana gane sai ne ayu wa hiya taslihu lil jami'il ma'ani al mutaqaddima da haka ita ayu tana dace ga dukkan ma'anonin da suka gabata ana gane wa misaluha ayu bustanin tadkhul hmm? an gane da haka ka iya ce ayyu malin tunfi an gane Eh? Hmm. ayyu amalin tafa'al ayyu amalu sharrin tafa'al tandam hmm. duka ta ayyu malin tunfik fil khairi yukhlifu Allah ita ayyu duka tana dacewa da dukkan waɗannan wurare hmm. sai dai ita kawai dole idan ka kawo ayyu sai ka masa idafa shi yasa za ku ga alan yace ayyu bustani ana ganewa na haka za mu ce ayyu ismu shartin an gane limit an gane ayyu ismu shartin kawai an gane ayyukan iso masharfin ta jizumin fi’ilai na madari aina maɓnini na ala sukul wahauwa mazaun albasan shi ne ni. Kada kuɗi sai ka ce fi’ilin magari ɗin baje zomon bi mai. Bi ayyuka alama cikakken yin ala sukul. Waƙa ila ku damirin matattara na wani jubar ta kajirin komai. Hanta sai ka ce wahauwa ne ku An gane. tafsir ne tana yin banƙaye ko to tafsir fi'il mudari'un majzumun bi bi ay wa alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu damirun mustatir wujuban zai zama ko jawaza ya kan yi zama jawaza ya kan yi zama wujuba kuma ku kalla da cewa ayyu bustanin sadukun nunan da ka shiga tabbatar za ka same da ta yi bankaye ku nemo fa'ila na tabbati za ta yi bankaye ne fa'ila a'a tabbati iya barakallahu fi ai mun ce ka'idin shi ne za ka duba ne ka ga waye wanda ka same shi ya yi shi ne wa eh, shi ne fa'ila ana gane to shi kuma dama ita ta ka ganta a cikin mu mudari ko dai ya zama zamiri na abokin magana an ta ko kuma ya zama zamiri na mace gaɗi ba wata ba ana gane ana gane an gane ai to da haka tafsiri za mu ce fi'ilun mudari'un majzumun bi ayi wa alamatu jazmihi sai mu ce as-sukut wa huwa min wa huwa jawabu shart wa jazaa'u وفائله ضمير مستتر سيمتي جوادا تقديره هو هي ita bustan ana gani an gani to ga alqaida qaida abun haddacewa الأدوات التي تجزم فعلين kayan aikin da suke nasaba ga fi'ili mudari'i guda biyu isna ashara adatin kayan aiki ne guda nawa guda goma sha biyu akwai in wannan kun kanan to ta ana wani ɗaya ko to ga wa izma nan akwai kuma izma wa kuma harfani wa'annan harafi ne sai sa muka ce in har ku shar din muka ce izma har ku shar ana gane wa wa man wa ma wa mahama wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haitsu ma wa kaifa ma wa ayi wa jami'u ha asma'u ana gane wa ana gane wa Eh, yanzu mun samu kayan da ke yanzu zuma ga suke je mutarki guda nawa ne guda goma sha biyu in mutum yana tare da mutum a farko ya riga ya gane na farko wannan shimfiɗa ne da zai gane na nawa na biyu ana ganewa kuma abu ɗaya ne ya rage bai kawo wanda suke yin jisma ga fi'ili ne idan fi'ili ya zo a jawabin sana jawabi nawa nema كمان قول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يحببكم الله جواب من هنا مثلا ميما شين يصول فمن يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من أذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم ذلكم خير لكم إن كنتم يغفر لكم من يغفر لكم jawabi ne nawa na salaf na nema to in dai ba jawabin salaf ba jawabi na nema to babu wasu kuma kayan aiki da suke yin jazma ga fi'ili mudariki sama da haka babu yanzu mun samu guda hudu wanda suke yin jazma da fi'ili ko a daidai ko akwai lam akwai lamin la akwai lamma akwai lamul amr inda mun samu wanda suke na zai zama ga fi'ili ke gudana a'a wanda suke yin zai zama ga sikili mu guda ke guda nawa guda sha biyu ga su bai na muka karanta guda goma sha nawa sha biyu biyu a cikin su harafi guda goma sunaye harafi su ne in da ijma sunaye su ne man wa ma wa mahama wa mata wa ayyana wa anna wa aina wa anna wa haitu ma wa kaifa ma wa ayi wa jami'uha asma'u wayannan su ne sunaye ne ana ganewa dole haka za a hakuri a yi kisan na hawan nan ko kuwa walla ɗin eh? tashi da ke nan gaba su ne barakallahu ga hudu ga sha biyu hudu na zama ga fi'ili kwaya ɗaya ɗin sha biyu na zama ga fi'ili guda biyu shikenan bas in an gane domin idan baka iya liƙirabi ba to baka iya nahau ba ko da ka san kawai ka san fi'ili yana samun fa'ili yana samun damma maqulun biyu yana samun wa fata kuma na bincika an ce matsalar da ake samu mafi yawanci inda ake koyar nahau a nan garin sai dai kawai a faɗa maka ka'ida amma da irabi ba, ba ka wani majority eh? ba ko ina ne ko ina ne da irabi gaskiya da kuma ana kawai matsalin gina hau ba da irabi da kuma ai ba a yi komai ba ana gani da shi sa muke so nan gaba idan aka gama na uku in dai mutane na tare da mu ya kamata ya zama to ayoyi da dama ɗalibai za su iya fara gwada mai kalamu irin su da ce yuridullahu an yi kafifa an ku eh? yanzu ya kamata a ce ɗalibai za su iya rika labin wannan yuridullahu Allah yana nufin an yi kafifa an ku ya sauƙaƙa muku mai matsayin yuridu مضارع منه مرفوع وعلامة رفعه منه يريد الله ما مدعين الله فائل مرفوع شين لفظ الجلالة يريد الله أن ما مدعين أن حرف نزل ومي ومصدر ومن واستكبار أن يخفف يخفف من فعل مضارئ من منصوب بمن بأن وعلامة الفتحة الظاهرة علامة على آخره أن يخفف يخفف هنا بن يريد الله أن يخفف يخفف فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نفي الفتحة الظاهرة على آخره هنا فاعل جميل مستتر جوازا سبب يا أمي يريد الله أن يخفف جوازا تقدره هو هو تقول أنكم زي ما الجار والمدني تقول إن دام أنت حرف نقيم وحرف نجد ومصدر مستجبال فإذا خفف يخفف ما مصدر التخفيف بارك الله فيكم to in ka gama za ka ci wal masdar al mu'awwal min an wal fi'l fi mahalli nasb maf'ul bihi lan yuridu me asalin takadirin magana yuridu Allah an ku? ana gane yuridu Allah min an ankum maimakon yuridu Allah an ankum ya ka ce yuridu Allah an yukhaffifa ankum wa me wa kulli al insanu an halicci mutum da yana da rauni to haka ya kamata a yi kokari a dinga gwaggwadawa ana gane sai an yi haƙuri ne sai an daji sai an daure da kuma idan mutum yana so ya fita daban dole irin wannan karatun da yake ɗalibai wahala shi za ka ɗauka ka tafi ma ka ci gaba da idan wannan karatu ne maka sauki to kowane karatu zai maka sauki amma a duniyar karatu babu yadda za a yi ka iya malinta yayin da ka kuskure wa karatun nahu da sarfu Wala ba zai ba akwai matsalar da ana tattauna ta sai kai shiru ba abin da za ka ce wallahi sai da za ka ga mu'uzamin wani wata matsala inda ta su inda malamai za su koma a buga a yi rigima matsala ce da suke da alaka da abin da ya shafi larabci ana ganewa da kuma ɗalibai yanzu shi ɗan nahawun nan ga shi ma mai annahawul wajib din nan ya kawo sauki amma dai duk da haka gudun nahawun nan ake tsere masa ake to ko kuma dole ne sai an yi hakuri an zauna an yi karatun nahawun nan karatun sarkon nan an yi hakuri an yi shi sannan za a iya samun ainihin wato mafita ana gane to mu je darasi na gaba sai al-af'alul khamsa wato al'af'al al-khamsati wa i'rabu wato ayyuka guda biyar da kuma da su ku rike wannan da toba ina faɗa muku na ce muku wallahi idan kuka haƙuri kuka fahimci annahul wazi na ɗaya da na biyu da na uku ibtida'i na ɗaya da na biyu da na uku sanawi wallahi ba wani littafi na nahu da ba za ku iya karanta ba babu shi wallahi shi yasa zai yi kyau kawai din nan ku dinga haddace su ana gane ya al'amtula misali an gane zai faɗi mai al'afa'alu kamsa duk fi'ili mudari'i da ya haɗu da alifus ne alifun na jama'a ko ya unta mace abokiyar magana shi ake ce mai al'afa'alu kamsa misali masu aiki guda biyu mun ce idan suna ya zo a farko mai matsayinsa mubtada ne ana gane to ne za mu ce mubtada um marfu'un wa alama alamatu rabbihi sai mu ce al'alif ana gane niyabatin an an dhammi li annahu musanna shi alifin din ya wakilci dan ma saboda tasmiya ne dan ba zai yi baka kawo suna tasmiya kuma kama ka dan Ka ce al'amila nu ko zai أنا جاني بريبا هناك العاملان يوم كي مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن عن الضم عن الضمة لأنه مثنى والنون والنون انتواد عن التنوين في الاسم المفرد أنا جاني هناك يشتغلان يوم كي فعل مضارئ سيمتني مرفوع وعلامة alamatu في sai ثبوت النون subutun nuni ne annahu min نعم نعم al-khams eh ga ta nan subutun nuni sai مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه ها بأسماء الأفعال الأفعال الخمسة لأنه من الأفعال الخمسة نعم أنغاني سمتي وألف اثنين سمتي واتو wa alif usman sai mu ce an gane damirun ne barizun mutasilin bi fi'ilin mabniin alal alal sukuni fi mahalli rafin fa'il shine a mahallin rufu a nawa na fa'il idan ka gama li'irabin ne sai ka ce jumla fi'iliya fi mahallin rafin khabaru ne khabar mubtada tunda an samu mubtada ana gane shi kan shi musanna din yasa nake cewa ku dinga riƙewa musanna din za mu je liƙirabin shi nan gaba duk wani suna da yake musanna a halatul rafi da halatul jarri da halatul nasbi za ku ga yadda ake liƙirabin shi an tuma ku dinnan guda biyu da shigila ne kuna shigaltuwa ko an tuma ai mun yi liƙirabul mahalli a baya an tuma ko za mu ce zamirin ne lil mukhatabatain wakilin suna ne na abokan magana guda nawa biyu مبنين على السكون في محل رفع منه مبتدا ثم عند انت يعني في محل رفع مبتدا وانت ما ما في محل رفع منه ضمير منفصل للمخاطبتين و نعم. للمخاطبين مبنين على السكون في محل رفع مبتدا تشتغلان لام تصير في علم مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة نعم وألف اثنين ضمير بارد متصل بفعل مبني على على السكون في محل رفع فاعل جملة فعلية تشتغلان في محل رفع خبر خبر مبتدا أنا قال نعم وأنتم هكا ما تشتغلون كنا شغلتوا لا متي أنتم دامتي متي ضمير منفصل للمخاطبون هو للمخاطبين ko wakilin suna ne rasmi na rababbe na abokan magana za mu ce mabni na ala sukuni fi ma'al rafin ne mubtada tashtagiluna za mu ce fi'ilun mudari'un مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو دام التمي ضمير بارد متصل بفعل مبني على السكون في محل رفع فاعل jimla fi'liya zai zama to shine shine fi mahalla da kan kabar hukumar da ga qur'ani su keke da wannan eh kaman humul ladina yaquluna eh humul ladina sune wa'inda yaquluna ba galiban ne mu dalilin sa ba yaqulu ba idan yaqulu ne ai fa'ilin mafhum ne ko amma yaquluna fa ai kun ga yaquluna anan ذاق في سجل من مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة أنا جاني نعم. إيه؟ نعم أنا جاني نعم. كمان هم اللي إيه، إيه، كان الله مدعوكين تربية بعد و آه، لا يقول لا لا الرجاء رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز ولله العزة ولرسوله وللمؤمن ولكن المنافقين ولا إيه؟ يعلمون لا يفقهون في تمسكا ذاك لا ذاك في نافيا تقول وأن يعلمون يفقهون ذاك في فعل مضارع مرفوع وعلامة ربه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمس أنا جانيا أنا جانيا to sai me an ce din nan tastabili ne kina shagaltuwa da haka an ji za mu ci zamirin ne ban fasa da lil muqaqabati wakilin suna ne rababbe na mace abokiyar magana ko za mu ce mu mabniyun ala al تشتغلين دام فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه في ثبوت النور لأنه من الأفعال الخمسة. نعم. أنغاني